Karfe tara agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu da dare ga kan labaran duniya. Za mu cewa Saudiya ta ayyana gobe Lahadi a matsayin ranar sallah biyo bayan ganin jinjirin watan Shawwal a yadda Najeriya ake ci gaba da dako. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty ta ciki kisan wasu mafarauta 'yan arewacin Najeriya a jihar Edo ta kudancin ƙasar tana mai kira a gaggauta bincike. Sudan ta kudu ta ce mataimakin shugaban ƙasar da ta kama ta tsare ne watan kan shine kanwa uwar gami wajen rikicin da ya tashi a ƙasar kwanan nan. Ga labaran kamar yadda suke. An ga jinjirin watan Shawwal a Saudiya a wannan Asabar, lamarin da ya sa masarautar ƙasar ta ayyana Lahadi 30 ga watan Maris shekarar 2025 a matsayin ranar sallah. A shafin dandalin sada zumunta na Facebook Karamin na al'ummar musulmin faɗin duniya aka wallafa labarin ganin watan inda aka bayyana cewa an ga jinjirin watan Shawwal a saudiya saboda haka za a yi sallah gobe lahadi 30 ga watan maris tun da farko a wannan asabar majalisar koli ta addinin musulunci a najeriya a karkashin jagorancin mai martaba sarkin musulmi alhaji sa'ad abubakar na uku ta bukaci al'ummar musulmin kasar sanya ido don ganin wata adadin mutanen da suka mutu biyo bayan girgizar kasa mai karfin 7.7 a maimar ya zarce dubu guda a wannan asabar. a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da zakulo karin karuwaki daga baragusan gine-ginen da suka ruguje a wata sanarwa gwamnatin sojin kasar ta ce an gano garwaki 1,600 ko kuma fiye da 1,600 ya zuwa yanzu kana wasu 2,376 sun jinkata wasu kimanin talatin kuma sun ɓace hukumar lafiya ta duniya na shirin rage yawan ma'aikatanta da ma ayyukan da take gudanarwa a daidai lokacin take shirin rage kasafin kudinta da kashi 20 cikin 100 kamar yadda wata sanarwar cikin gida ta hukumar ta bayyana a cewar kamfanin dalilancin labarai na reuters sanarwar ta bayyana cewa who ta rage kasafin kudinta na shekarar 2026-27 daga dala biliyan 5 da miliyan 300 zuwa dala biliyan 4 da miliyan 900 saboda matsalolin da suka kunno kai. daga rashin rantsuwar kama aiki a watan janairu shugaban amurka donald trump ya sanar da janyewar kasarsa daga who yana mai cewa hukumar ta gaza a lokacin annobar covid-19 da ma sauran kalubale ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta haitar da kisan wasu 'yan arewacin Najeriya da ke kan hanyar su ta komawa gida da wasu 'yan sa-kai suka yi a jihar Edo a ranar Alhamis da ta gabata. Da yake mayar da martani a kan ukuwar lamarin daraktan ƙungiyar a Najeriya Isa Sunusi ya ce dole ne mahukuntan ƙasar su ƙaddamar da bincike a kai ba tare da bata lokaci ba domin biwa waɗanda aka wa kisan gillar haƙƙinsu. su. mutane goma sha tara ne rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar najeriya abuja ta ce ta cika hannu da su biyo bayan aron gama tsakanin mabiya mazhabar shi'a da sojojin kasar rundunar 'yan sandan ta kuma ce ta kaddamar da bincike akan lamarin tana mai shan alwashin kama waɗanda suka kai wa sojoji hari to sai dai a nata bangaren ƙungiyar mabiya mazhabar shi'a ta musanta kai wa sojoji hari gwamnatin burkina faso ta sake kama wasu fitattun 'yan jarida uku abinda ke ta'azzar da kila 'yancin 'yan jarida a ƙasar da ke yammacin nahiyar afirka kamar yadda wani rahoton kungiyar kare hakkin dan adam ta human rights watch ya bayyana a makon da ya gabata ne dai aka kama gwaizo masanogo shugaban kungiyar 'yan jarida na ƙasar da mataimakinsa bukari oba da luke pagbeligum na kasar da na watan na tashar talabijin channel bf1 na kasar watan ta kasar kenan zuwa wani wuri da ba a tantance ba ya zuwa yanzu sudan ta kudu ta ce ta kama mataimakin shugaban kasar rick mashar ne sakamakon kokarin da yake na tada husuma kuma za ta gudanar da bincike a kansa karo na farko kenan da kasar ta ba tabbacin ta kama mashar abinda manyan kasashen duniya ke fargabar cewa watan zai sake kawo yakin basasa a kasar rahotannin kama mashar da ɗan abokin hamayyar shugaba salva ya haddasa kiraye-kirayen taka-tsantsan lamarin da ya sa makwabciyar ta kenya ta aike da tsohon firaminista raila odinga don sassauta tankiya Katar ta karbi bakuncin zagaye na biyu na tattaunawa tsakanin gwamnatin jamhuriyar demokaradiyyar congo da rwanda kana a waje ɗaya ta gana da wakilan kungiyar 'yan tawayen m23 a rwanda wanda rwanda ke marawa baya kamar yadda wasu majiyoyi suka shaida shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters shugaban jamhuriyar demokaradiyyar congo felix tshisekedi da takwaransa na rwanda paul kagame sun gane a birnin doha a makon da ya gabata a karon farko tun bayan da 'yan tawayen m23